A cikin shekarun nan bakwai da wannan gwamnati ta hau karagar mulki, Majalisar Dattawa ta yi muhawara tare da tsokaci akan rashin tsaro sama da sau arba'in da biyar, amma a kullum kamar ƙara lalacewa lamarin ke yi. A wannan karan ma majalisar ta yi wata ganawa ta sa'o'i biyar da shugabannin tsaron ƙasar har sai da aka kai gaba su wa'adin makonni hudu domin su kawo ƙarshen rashin tsaro da ke addabar ƙasar. Sanata Abdullahi Ibrahim ɗan baba wanda shine mataimakin shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda ya ce dole ce ta sa majalisar ta gayyato jami'an tsaron domin halin rashin tsaron ƙasar ya tsorata su kuma suna so su ga an samu sauyi nan ba da jimawa ba. Muhimman abubuwa ne aka tsaya aka tattauna tsakaninmu da waɗannan waɗanda ke jagorancin harkar tsaron ƙasa menene ainihi suke yi wanda zai kwantar da ma mutanen Najeriya hankali saboda mu kanmu ba mu san abin da suke yi ba. Ganin cewa an jama ana irin wannan ganawar amma lamarin sai ƙarin rincaɓewa yake yi ya sa mai fashin baki a al'amuran tsaro kyaftin Aliyu Umar Babangida yin tsokaci da kakkausar murya. In muka duba abin saki gano cewa ai ba yau muke jin hakan ba an saba ana zama da su a ce an ba su lokaci kaza an ba su lokaci kaza kuma a ta kuma ba a ganin wani sauki kuma ba a gani wani cin gaba. ba saboda haka ni mamaki na yanzu ko kuwa tambaya na yanzu shine abin da aka kasa yi cikin shekaru bakwai lallai lallai za a iya yin su cikin makonni hudu haba wannan in dai maganar gaskiya za a bi gaskiya wannan makonni hudun dai za a ce dai mu dai sa ido muna kallo amma makonni hudun nan ban tamani cewa mutanen da suka kasa kalmasa abu cikin shekara bakwai za su iya yin ta cikin makonni hudu ba Shima mai nazari a al'amuran tsaro da zamantakewa abubakar aliyu umar ya yi jawabi cikin fishi yana cewa wasu na samun kuɗi ne da harkar tsaron. Shi wannan harka da dama daga cikin waɗansu sun mai da wannan harka wata harka ce ta kasuwanci da su suke amfana a kai. To saboda haka wannan kira da suke yi ba wani abu ne wanda zai yi wani tasiri a yanzu a wannan lokaci da kuma wa'adin da suka bada na sati hudu. Me sati hudu zai yi? To wannan duka ma ba laifinsu ba ne. Ni dai na fi ɗora wannan laifi a kan shugaban ƙasa. Domin duk mutumin da ka sa aiki ya kasa yin aiki abin da ya kamata ka cire shi ka kawo wani ka ɗora sai kai misali da shi. To sai dai sanata Abdullahi Ibrahim ɗan baba ya ba da tabbacin cewa a wannan karon akwai alamun za a samu sauyi domin sun gamsu da bayanan jami'an tsaron. Gaskiya mun gamsu da bayanan da suka yi wanda yake ya nuna cewa suna nan suna aiki amma kun san harkar tsaro ba abubuwa ne waɗanda za a ce a zo a yi filla-filla a shaida da sannan kuma in akwai wasu matakai da aka ɗoka na tsaro to ke ga ba su zama harkar tsaro ba in aka zo aka fara fallasawa a gaya mutane ga matakai waɗanda gwamnati ta abin jira a gani shine irin matakan da jami'an tsaron za su ɗauka da zai kawo sauyi a lamarin tsaron cikin gaggawa. Hausawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.